Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabinmu manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a yayin da ake ta dambarwa tare da ɗauki ba daɗi a game da a game da juyin mulkin da sojojin Nijar suka yi suka yi wa mulkin shugaba Muhammad Bazum na mulkin farar hula na Nijar wanda zuwa yanzu haka ana ana ta musayar kalamai tsakanin ƙungiyar ECOWAS a ƙarƙashin jagorancin Shugaban ƙasar Najeriya muhammad ahmad Bola Tinubu. a game da lallai inda ECOWAS take so lallai sojojin Nijar su kokari lallai su ba da mulki ga farau hula su maiwa da Muhammad Bazum mulkin sa inda wa'adin da suka bayar na mika mulkin yanzu haka ya cika inda ECOWAS ta lashe takobin idan wa'adin nan ya cika sojojin Nijar ba su ba da mulki ba to duk abin da ya faru da su sojojin Nijar da Nijar din eh, su suka ja inda zuwa yanzu su kuma sojojin um, ƙasar Mali da Burkina Faso, bayan wannan alwashin da ƙungiyar ECOWAS ta yi, suka fito suka tabbatar da cewa su kuma za su mara wa ƙasar Nijar baya, sojojin Nijar baya akan kan wannan abubuwan da yake faruwa, inda suka lashi takobin ba za su bari a yaƙi Nijar ba a kan wannan mulki da suka kwata dama dai su Nijar da Mali su ma sojoji ne suke mulki saboda haka suke da suke ƙoƙarin dafawa 'yan uwansu sojojin sojojin Nijar a kan wannan wannan takaddama da take faruwa izuwa yanzu dai zuwa yanzu dai taimakon sojo taimakon mali da burkina faso ya isa ya isa nijar inda Mali da Burkina Faso suka riga suka tura sojojinsu zuwa ƙasar ƙasar Nijar shirin ko-ta-kwana, duba da yacca wa'adin da ƙungiyar ECOWAS ta bawa ita Nijar ɗin da lalle ta miƙa mulki ko ta fuskanci fushinsu, inda suka sha alwashin ɗaukar ɗaukar matakin soja a kan haka. Yanzu haka, Nijar tana ci ta shirya tsaf a kan ƙalubalantar duk wani abu da duk wani hari da ƙungiyar ECOWAS ƙarƙashin jagorancin Shugaban ƙasar Najeriya Bola Tinubu za ta kawo mata a kan haka. Yanzu haka, hatta ministocin hatta ministocin tsaron ƙasashen Burkina Faso da na Mali sun yanzu haka sun dira a ƙasar Nijar, tare da gudunmawa sosai wanda suke ƙoƙarin bawa Nijar dangane da ganin cewa Nijar ta kare kanta ga duk wani hari da wani abokan su za ta kawo mata don ƙwace wannan mulki daga hannun sojojin sojojin Nijar. Amurka kuma ta gargaɗi Amurka kuma ta fito ta gargaɗi ƙasar Nijar a kan lallai-lallai kada su yadda ƙasar Rasha ta tura dakarun sojojinta zuwa ƙasar don da zumman cewa za ta ba ta kariya, idan ƙasar Nijar ta kuskura ta yadda Rasha ta shiga wannan wannan rigimar kace-kace har ta tura wasu jigajigan takarun sojojinta na musamman su rashen wanda suka ba wa tirenan da ake kiransu da suna wagana To fa Nijar fa za ta fuskanci bala'in da bata taɓa tunanin za ta fuskanta ba. Ganin garin neman gira za a rasa ido, inda ƙasar Amerika ta bakin Sakataren Harkokin Wajen Amerika a hirar da aka yi da shi da BBC, BBC ya tabbatar da cewa wa'annan dakarun na Rasha da ake ake kiransu da suna wagana suna da illa sosai duk inda suka tinkara da zimmar za su ba kariya ba za su ba su kariya to fa ba sa barin wajen sai an yi yaƙe-yaƙe sai sun yi kashe-kashe kisa suke yi bayan sun taimaka musu to fa mutanen wajen za su kakkashe mutane da dama kuma za su lalata albarkatun da suke wajen da dama tare da wasu ɓarnannuka da suke yi wanda ƙarshe bayan sun taimaka musu to kuma sannan za su za su yi musu ɓarna ba ƙaramar ɓarna ba wannan shine dalilin da isa ita amerika take gargaɗin Nijar da cewa lallai su kiyaye kada su yadda Rasha ta ce za su da taimakon Rasha har ta kai ga Rasha sun tura wa'annan dakarun sojojin nasu na wagana ƙasar, in ba haka ba ba za a haifi ɗa mai ido ba. Daga baya kuma in Allah ya yadda a yanzu kuma za mu kawo muku wani ɗan Nijar. wanda ya fito ya yi wani bayani mai matuƙar mamaki ko da yake za mu iya cewa ba ba abin mamaki ba ne ba haka zai iya faruwa inda wannan bawan Allah ya fito ya bayyana cewa ya bayyana cewa wannan mulkin da ƙasar Rasha ta kwata wannan mulkin da wannan mulkin da ƙasar ni, sojojin Nijar suka kwata daga hannun farar hula shine daidai ba don komai ba saboda ƙasar Faransa Turawan Faransa a mulkin farar hulan nan su Turawan Faransa su sun shiga Nijar sosai kuma suna yi wa Najeriya da Nijar gaba ɗaya illa ne, inda ya tona wani asiri da cewa lallai harkar Boko Haram ɗin nan da harkar sace-sacen mutanen nan na bana wanda za a saci mutane a ba da kuɗin fansawa wato kidnapping da satar shanu ɗin nan da ake duk makircin wa'annan turawan nan kuma suna nan jingim a cikin sahara cikin Nijar su suke haddasa wannan suke samun mutane su wa'anda suke jahilai suke ba su kuɗi suke sa su lallai su je su aikata wannan barna ya ce harin boko haram ɗin nan da ake fama da shi da kidnapping ɗin nan da sace-sace ɗin nan na shanu da kashe-kashe duk da ake fama da shi ɗin nan wa'annan mutanen su suka haddasa wannan wannan abin su wa'annan turawan saboda haka kuma ya rantsuwa ya ce babu wani wanda ya isa babu wanda zai iya maganin wa'annan mutanen da yadda Allah in ba sojojin nan ba. Sojojin nan da suka kwaci mulkin nan sun kwata ne domin su kawo su koruwa gaba ɗaya fararen fatan nan daga ƙasar Nijar saboda wannan illar da suke suka kawo ta Boko Haram da kidnapping da da da sata shanun Fulani inda insha Allah yanzu za mu haɗa ku da shi wannan bawan Allah a ji maganganun da ya yi ya yi inda ya feɗa biri har bindi a kan wannan wannan zargin da yake yi inda ya ce mutane su kwantar da hankalinsu lallai nan sojoji na Nijar da suka kwaci mulki ba sun kwata ne don su dawoma akan mulki ba suna so ne su kori wa'annan fararen fatan da suke hana Najeriya da Nijar da sauran wasu ƙasashen Afirka zaman lafiya suke haddasa musu fitintunu suna yin haka sun kwaci mulki ne don su kore su don a samu zaman lafiya amma insha Allah yanzu za a ji cikakken bayani daga wannan daga bakin wannan bawan Allah insha Allah. Rale Jago. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ƴan uwa ƴan arewa baki daya don ku sani ina muku bidiyo daga nan gaya don kure Niger. Wannan sojojin da suka zo suka yi mulki ba sun zo bane da su kare karagar mulki su zauna ba a su ba bukatar su mulki ba bukatar su su kori faransawa a zalumai suna da cikin sahara su zafi barikin soja wannan jiragen da zafuwa suna ɗiba shanu arewacin najeriya suna kawo makamai suna kawo ma yan boko haram abinci da su da yan fashin daji ba wai daga turai bane ko ba daga libya bane ba da koyar daga nan ne nan gaba ga agadas barikin soja suna nan wurin nan sun jibge makamansu sun jirge barikin soja soja dubu ɗaya ɗari biyar nan wurin nan su ne aka taimaka ma yan boko haram su suka kafa boko haram suka ba su abinci suka ba su biya amma kuma ba su ɗaukar wayayyen mutum sai su samu ba gidaje sai su ɗan mai kai su ba shi kuɗi dubuyar bindiga kuma su ba shi kuɗi ya kaɗan su ce mishi muna buƙatar ka kai kai mana aiki kaza sai kuma a kai a aikata musu a kwashi shanu a kai a kai musu ci sannan kuma duk matsalolinmu gaba ɗaya mu ba mu buƙatar wani abu sojojin ga mun san da suna son su kore su da suka kore su farar hula za su dawo kan za ka kwantar da hankalin mu son da makaradiyya amma da makaradiyya da muka son nan ba wai ko soja ko makaradiyya makaradiyya ya zo inda zai dasa da faransawa ko kuma turawa wala ba mu son shi a tuye shi saboda su mai da kwarar hula kawan mace sojojin ba su da izini shiga wani yanki na saharan da sannan kuma kurtun su wai haitana din mu na soja ku bi bola kake ku sannan kuma na cikin barkin soja akwai yankin da soja ne da ba shi shiga ana da bola kake da a tare wurin gidan iraniya minista mu bai sai da izini ya ga takardar kurtun Niger ba gare su suka ba shi izini akan mun kasar mu da cikin mulkin mallaka wata sabon bota aka da mana ita to su ta wallahi da sun tafi za ku amma da adon mulkin demokradiyya kuma gaugawa oh. in don mulkin demokradiyya zai dawo amma wallahi sai sun hita oh. don haka nan ku ba mu goyon baya da haɗin kai mu kore su in muka kore su hakura ɗin ku na wallahi in oh. muka ƙyale su to wallahi ku ba mu hita cikin ƙangin kidnapping ko kashe-kashe fashin shanu da kuma boko haram har duniya ga tashi sharri suna farasawan nan don haka su ta tafiya su kansu ku kama muna ku ba mu hannu don Allah ku taimaka muna kore su kore su da Najeriya eh, da Nijar ma cikin matsala wallahi ba kuma ku sani sojojin Faransa da annan cikin cikin Sahara ka suna ba mu iya kore su ba soja ba kun ga Burkina Faso da sojoji suka kwaci mulki ga farar gudan ku kore su haka nan Mali haka da kuma na Nijar in ba soja ba mu iya kore su wallahi haka nan don ku sani ba wai sojoji suna da kuɗin mulki bane ko kuma sun yi juyi don su zo su zo na ina ruwan soja da mulki mun zo mun aiki ne kuma aikin ga wallahi hakku ya shafa wallahi wanda bai sani ba shi sani ya aro suna jazu haka da sakon ga ku tura shi sai ga sarkin musulmi jiya maya maya profesoshin an yi corona an samu su guba maya maya eh, malaman an yi corona an samu ba corona ba corona ba wani ciyo na ba sheri na aka yi an kana muna sallar juma'a kuma an kana muna jami'in sallah don kan mu ga abin da ba faruwa eh, sannan ba su bukata komi duk wata kasan wani abu su mutu Oh. sannan kuma sun ɓata mana harkar ilimi sun ɗebe tarbiyya sun ɗebe ladabi sun ɗebe biyayya cikin harkar boko su abin su dai mu tashi mu lalace to bayanin wannan bawan Allah kenan aka ji yayin da yake zayya aka ji ya zayyano duk dalilan da ya sa sojojin Nijar suka ƙwaci mulki daga farar hula inda yake nuna cewa farar hulan nan in ba a kwatan mulki sojoji suka yi ba ba fa za su iya kauda wa'an farar hula ba za ta iya kauda su sojo wa'annan turawan faransan daga ƙasar Nijar ba suna nan a ɓoye jingim a cikin sahara suna ta ƙoƙarin ya mutsa hazo da kawo rashin zaman lafiya a ƙasar Najeriya na Nijar don cimma wata manufarsu, inda ya ce sojojin nan su ne za su iya koransu kowa ya ji yadda suka faɗa. To fatan ma'anan nan dai Allah Ubangiji ya zaɓa mana mafi alheri, mu ba yaƙin ne dai ba ma Allah ya kawo hanyar da za a samu sasanci, kuma duk wanda yake da hannu a wajen tada hankalin ɗan Najeriya ko ɗan Nijar da sauran Afirka gaba ɗaya duk wanda yake da hannu wajen ƙin zaman lafiya Afirka Allah Ubangiji ka ga ka kashi kai mana maganinsa ka ba Afirka lafiya da zama lafiya sannan an ji bayanan da muka kawo tun da farko na gargaɗin da Amerika ta yi wa ta yi wa Nijar a kan kada su ya lalle kada su yadda Rasha ta turo wa annan jigajigan sojojin nasu don taimaka musu da sauran abubuwa dai da muka tattauna. Wannan shine bayaninmu na wannan lokaci, a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta zumuncin zumuncinmu TV. In Allah ya da za mu ci gaba da kawo muku abubuwan da suke faruwa ta sahihan hanyoyin Allah ya da ba za mu kawo muku labari ba sai mun tabbatar da ingancinsa da yarda Allah tukun za mu sakan muku shi insha Sannan za mu ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don wayarwa da al'umma kai akan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu